الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولنا الدين نا لهدي كرم بكر دوات رمضان إجراء الأولى بدأ wanda ya dace da daren sha biyu ga watan mai allah rubutu da sha Allah madaukakin sarki cikin ikonsa da minarsa ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi namu na karatun kur'ani da tasirinsa a wannan masallaci namu na Uthman bin Fodi muna roƙon Allah madaukakin sarki muna kaskantar da kai a gabansa ya rufe mu ya sanya dukkan abin da za mu faɗa a nan abu ne da ya dace da a sa abu ne da zai yarda da shi kuma ya taimake mu da ba mu kuma aiki da gaskiyar da za mu faɗa kuma za mu saurara mu zai fara da kaya ta arba'in cikin wannan sura ta al Allah na cewa alam ta'ala الكتاب من الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم ألم تعلم بك سني أيها المخاطب يا كي أبو المدنة الاستفهام فيه للتقرير tambaya a nan ba don a faɗi abin da wani bai sani ba ne a a tabbatar da abin da a bayyana ne ba sani ba ne an Allah lahu mulku lalle Allah mulku samawati mulkin sammai wal ardi da kasa lahu nasirin yu'adhibu man yasha'u yana azabtar da wanda yake so ta'adibahu azabtar da shi wa yaghfiru liman yasha sannan kuma yana gafarta wa wanda yake son al-maghfirata lahu gafarta masa والله على كل شيء قدير الله قدير ما يويكوني على كل شيء أبسالك كومي ومنه التعذيب والمغفرة شيء كل لألا كان شيء أقول إيكم أذكر وقت إيكم يبدأ saboda haka waɗanda suke yaudarar da kawunan su suke cewa nahnu abna'ullahi wa ahibbahu su dawo su yi wa kansu kiyamun yi Allah bai da wato bai da wani da bai da wasu kaya kowa bawansa ne ya aiko manzanninsa ya bayyana musu dokoki a cikin littattafai da ya ba su wanda ya aiki da hankalinsa ya kwakwalwa da tunani da Allah ya bashi ya bi manzanni to ya yi abin da zai kubutar da shi ranar kiyama wanda kuma yana yanzu yana yaudarar kansa da hudubar shaitan da cewa wane zai rike wane zai bautawa wane zai cece shi wane ya zo ne ya ba da jininsa saboda ya zai masa zunubansa ya ka lokacin lokacinsa cikin irin wannan kullum to bai cutar da kowa ba sai kansa malai ya ce wa min alwafa'i lil ahadi yana daga cikin cika alkawari tanbihu ahkamillahi zartar da hukunce hukuncin Allah kama hiya kamar yadda suka zo cikin littafin Allah biduni taghyiri ba tare da wani wato wani jirkita wata jirkitawa ba wala ta'wili ko wani ta'wili wannan shi yasa qala Allah ta'ala sallallahu alaihi wasallam yace يا أيها الرسول يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون بالكفر من الذين قالوا نعم من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتون يحرمون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم توتوه فاحذروه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم Allah madaukakin sarki yana magana da manzonsa ya ce ya ayyuhar rasul ya kai manzon ko ya kai manzo la ya zunka lalabi na isari ko na birku ai la ya zunka suna lalabi na isari ko na birku kada aikin waɗannan da suke gaggawa cikin harkar kafurci kada aikin nan nasu ko kada abin nan da suke yi wato ya bata maka rai ya sa ka tuki ne har ka kasa barci hankalin ka ya tashi a wajen ya same ka la ya hasu kada haka ya dane ka ya zama da da allazina yasari'una fil kufri waɗannan da suke gaggawa cikin aikata kafirci ya ƙa'una fihi suna faɗawa cikinsa shi kafurci bi sur'atin da gaggawa ayyudhirunahu suna bayyanar da shi ba kunya ba kunyar masu hankali na duniya babu tsoron Allah ubangijin san bai da kasa haka kawai shi aikin kafurcin su hankalin su a kunci ay yudhiruna suna bayyana shi idza wajadu fursatan duk lokacin da suka samu damar haka in ka gaba su bayyana da kafurci ba dama ce ba ta zo musu ba amma da sun samu damar bayyana kafurci a shi yake suke su bayyana shi waɗanne ne masu yin wannan min alladhina qalu amanna bi afwahihim wato daga mutanen nan da suke cewa sun yi imani da su kawai ai bi alfinatihim da su kawai muta'alliqun bi qalu wannan da alaka da qalu ai qalu dalika bi aqwalihim suna faɗin cewa sun yi imani da harsunansu da bakunansu walam tu'min qulubuhum alhali zukatansu ba su yi imani ba ba su yadda da cewa Allah shi kaɗai ne ya cancanci ibada ba ba su yadda da cewa annabi Muhammad manzon gaskiya ne daga Allah kai ba su ma yadda cewa in aka mutu ranar kiyama akwai hisabi da iqabi Allah ya sauƙaƙe wa humul munafiqun wannan sune munafikai aikin su kada ya bata maka ba munafikai kawai ba wa min alladhina hadu har ma daga waɗannan da suka ce mu yahudawa ne aw mun akwai mutane daga cikin yahudawa akwai wasu mutane da samma'una lil kadhib ay alladhi saratu abaruhum sama qubuli daga cikin yahudawa akwai masu yawan sauraron ƙarya ƙaryar da ahbaru maluman su kirkiratu ta kirkire ta shi daga cikin su akwai masu saurara wannan ƙarya sama a kabulin saurarawa kuma na karfa, su saurara su karfa. wannan wato irin yadda shaidan ke tafiyar da al'amuran mutane kenan sai wanda Allah ya cutar da shi ga gaskiya ana karanta mutane littafin Allah ana karantawa mutane sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam baka kira su su bauta maka ba baka kira su su tara maka kuɗi ba amma suka ga mutane suna gudu sai ka ga wani dan bid'a dan bid'a ba Allah yake koya musu ba shi yana koya musu karama yana koya musu in suka yi abu kaza za su samu duniya kasuwancin su zai yi kyau abubuwan su za su gudu. za su samu aikace aikace to nan za ka ga an taru ana sauraro a yi ta faɗin kissoshi wanda suke ba su da tushe babu hujja a kansu daga alƙur'ani ko daga sunnar masu Allah sallallahu alaihi wasallam kaga mutane suna gamsuwa saboda an gada musu cewa akwai duniya hmm? ku duba ku dubi addinai waɗanda ba musulunci ba za ka a kan haka in ka ga wani coci ya bunƙasa ana ta kai kawo cikinsa ana ganin mai coci yana ba da arziki wani ma zai ce zai wata kalma ya ce to duk wanda ya ce amin zai samu cek na miliyon kaza ko na dubu kaza haka yanzu ba magana cewa an mutu ana za a samu na ke abin nan ba maganar harkar duniya haka an ka dawo cikin babban zaure na musulunci za ka iya yadda jan bidiya suke cin karen su ba ka a yi ta wake-wake a yi ta raye-raye a yi ta girmama mutanen da ba sa girmama addinin Allah ba sa girmama faɗar Allah ba sa girmama sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don me ake wannan ana neman tabarruki ana gada haka ne kasuwanci zai ƙara haɓaka zai ƙara buɗuwa hmm. abin mamaki to ko a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ke faruwa ne daga cikin yahudawa akwai masu saurarawa ƙarairayin da maluman yahudawa ke kirkirawa su gaya musu saurara kuma saurarawa na karfa da zan faɗa zai yake da su alhali kuma ba gaskiya ba سماعون منك لقوم لأجل قوم آخرين كما أقول سوى النزاس magana أوراري مغانا أورينك amma ba wai don su karfi maganar ba su yi aiki da ita ko don suna girmama ta a wasu ne suka aiko su ku je wurin muhammad akan matsala kaza da matsala kaza ku tambaye shi in ya faɗi abu kaza to shine dai-dai ku zo ku gaya mana za mu aiki da shi don ya dace abin da muke so in kuma ya faɗi saɓanin wannan to ku yi watsi da magana daga cikin yahuda akwai masu irin wannan hali shine ma'anar sama'una minka da qaumin ayli a qaumin akharin min al-yahudi daga cikin yahudawa wanda lam ka su ba su zo majalisar ka ba amma sun aiko wasu don su zo su tambaye ka saurari me za ka ci ay liyastami'u hukma qadiyatin minka domin su ji hukuncin wata matsala daga bakinka idza wafaqa hukmuka hawahu idan hukuncinka hukuncin da ka bayyana ko fatawar da ka bayyana ta ta dace da son zuciyarsu ya tuna ilaika wa yarfa'una fadilatahum laka to za su zo maka sannan kuma su tambaye ka ko su nemi kai hukunci game da matsalar su ko wani rashin fahimta ne shiga tsakanin su da junansu wa idza sami'u annama unzila ilayka yuqalibu hawahu idan kuma sun ji cewa abin nan da aka sauko maka na alkur'ani hukunce hukuncen da ke cikinsa game da waɗannan matsaloli nasu ya sama wasu zukatansu fala ya tona ilayka to ba za su kama ka hukuncin abin ba malam ya ruwiya an ruwaito an na ala khaibar cewa mutanen khaibara waɗanda yahudawa ne Gari khaibara gari ne da yahudawa mutanen khaibara zana fihin muhsanani wasu mutane waɗanda suka taɓa yin aure ko masu aure biyu su yi zina mata da kuma namiji Fatari fatarihu kuma sai suka kije abin nan jefe su a cikin attaura cikin littafin su ya zo kamar da muka muka bayyana kwana biyu da suka wuce a cikin attaura a cikin leviticus a sura ta 20 ya zo cewa wanda ya zina hukuncinsa a jefe shi har lahira ya mutu a kashe shi fakarihu rajmahuma sai suka kiyaki da attaura game da hukuncin waɗannan mutane biyu fa ba su zata sai suka aika da yahudawan da wanda suke tare da annabi a madina liyas'alu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam don su tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam an ma menene hukuncin waɗannan mutane biyu namiji da ta macen waɗanda suka yi zina kuma dukansu sun taɓa yin aure da annabi ya gaya musu hukuncin suka ji cewa ya dace da abin da ke rubuce a taura amma kuma ya saba da son zukatansu ba su yi aiki da maganar annabi sallallahu alaihi su dama halinsu yuharrifuna kalima suna cancanja kalima ko suna cancanja lafuzan da ke rubuce a taura wanda suke dauki da hukunci hukuncin da ba su so ayallazi fi taura wato kalmomin da ke cikin al-taura ka ayatul rajul kamar ayar da take maganan jefe mazinata min ba da mawaɗihi wato bayan bigirin da Allah ya sanya aya da irin lafazin da Allah ya ɗora aya da hukuncin da aya take ɗauke da shi ko dai su canja lafazi ko ko su canja wa ayar fassara su mata tare ayar lati wa Allahu alaiha ai mu suna canja wato ayoyin da suke ɗauke da hukunce hukuncin da ba sa su yaquluna suna cewa liman arsaluhum suna ga waɗannan da suka aiko su zuwa ga annabi ku tafi zuwa ga Muhammad ku tambaye shi matsala kaza in utitum hadha al-hukma al-muharrama مثل حد الرجل idan aka ba ku mana aka gaya muku wannan hukuncin da mu muka jiya ko muka jiya lafazin ko muka jiya fassararsa mislu haddin rajul kamar wato hukuncin haddin rajul da ake wa mazinata ainihin in aftakum bihi muhammadu idan muhammad ya muku fatawa da abin da ke rubuce cikin littafin mu amma mu yanzu ba ma aiki ne shi wato idan ya gaya muku irin yadda ma'anar da ya ga muku ta dace da irin son zuciyar mu bayan mun juya abin da ke rubuce to fa ku zo karbe shi ku zo ku ga ai fa ku zo shi to wa in lam tu'tuhu in kuma ba shi aka gaya muku ba ba a ba ku shi ba bi an aftakum bi khilafihi in ya muku fatawa da sabaninsa ya muku fatawa da hakikanin abin da ke rubuce a asalin littafin to fahzaru Allah taqbalu ku kiyaye karban sa kada ku yanke shi da wannan aiki na sun bace babu shakka sun bace sun saba wa taura sun saba maganar Allah sun saba wa alqur'ani maganar Allah sun saba wa bayanin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu saboda haka sun bace sun zamanto mutanen da shaidan ya auka su cikin fitina babba wacce za ta kai su wuta Allah ya sauke wa man yurid Allahu fitnatahu ay iblalahu duk mutumin da Allah ya yi nufin fitinarsa ma'ana atar da shi falan tamlika lahu min Allah shay'an kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kai mai sauraron alqur'ani a yanzu to falan tamlika lahu min Allah shay'an ba ka iya mallaka masa wani abu a wurin Allah na kubutar da shi daga wannan fitina ba za ka iya za ka bayyana masa gaskiya za ka ja hankalinsa amma ba zai karba ba أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم ما سئل ونن هالي na Yahudawan Khaibara da ire-irensu da munafukai da muka yi bayani a farkon ayan nan lam yurid Allah an yutahhira qulubahum Allah bai so tsarkake zukatansu min al-kufri da kafirci walau aradahu lakan da Allah ya so abin ba so na shari'a ba so na kauni da haka ya kasance Allah ya so su yi imani a shari'ance amma suna dama su yi ko su wannan ana kiranta irada shari'a iradar Allah kashi biyu akwai abin da ake kira irada kauniya akwai abin da ake kira irada shar'iyya irada kauniya ita ce ake kira kaddara kauniya irada shari'a ita ake kira kaddara kauniya ba a hujja da kaddara kauniya ana hujja ne da kaddara shar'iyya Allah riga bayyana mana irada shari'a cikin alkur'ani da sunna ya bayyana mana kaddara shar'iyya ya ba mu damar mu yi aiki da wannan kaddara ya ba mu damar mu yi abin mu yi aiki da wannan kaddara kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wa hadaina hum najdain falaqtahama al-aqaba mun halicci mutum mun nuna masa nagarta da mugunta mun ba shi damar karɓar nagarta mun ba shi damar karɓar mugunta falantaha man aqaba me yasa bai kutsa ba yabi yabi al-aqaba wannan hanyar nan da ake ce mata al-aqaba duwatsu biyu ne suka zo suka yi dab da haduwa babu kuma hanyar da mutane za su bi musamman a wancan zamani ba da za a sassaki duwatsu haka za a matsayi a hankali da wahala da raƙuma da sauransu a fita hanyar wahala me yasa tun da Allah ba shi dama me yasa bai kutsa ya bi hanyar wahala ba a suratul shams Allah ya sake cewa wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha Allah ya rantsa da rai da abin da yake da rai fa alhamaha fujuraha sannan ya mata ilhamin fajircinta da ilhamin ta ma'ana ya cusa mata fahimtar fajircinta da iya zaɓin fajircinta da kuma fahimtar takawarta da iya zaɓin takawarta saboda haka tunda Allah ya aiko manzo ko manzanni tare da littattafai da bayanin da kowa zai gane to ya wa dukkan duniya dukkan ɗan adam da aljanu su shirya wannan ana sa irada sha amma suna da masu yi idan mutum bai dace da irada kauniya ba wato iradar iradar kauniya ita ce ba za a kauce mata ba idan mutum ya bi irada shari'a to wannan na da alaka da irada kauniya domin akwai faradar Allah wannan ma ya shafi irada kauniya amma kuma in ya ki irada shari'a to anan ba zai hujja da cewa saboda abin bai dace da iradar Allah kauniya ba shi yasa da ba an fahimci iradojin guda biyu ne irada kauniya da irada shari'a suna da alaka wani lokaci duk wanda ya dace da irada shari'a to hakan ya dace ma da irada kauniya da zo muka yi sallan isha muka yi sallan tarawih wannan irada ta shari'a sannan kuma har yanzu ta dace da irada kauniya wanda ya ki sallah ya ki sallar isha'i farilla nan wanda wajibi ne har lokacin isha'i nan ya wuce ya saba wa irada shar'iyya amma kuma ya dace da mai da irada kauniya dacewarsa da irada kauniya zai kubutar da shi domin kiyama ba zai kubutar da shi shi yasa aka ce ba a hujja da irada kauniya idan kana son ka fahimci gaskiyar haka kuma babu zalunci a ciki kai ma tsakanin da yan wanka ba ka yadda a kafa maka hujja da irada kauniya misali kana zaune ka kana hutawa baka ce wani ba baka sha masa ba kawai ya zo ya share ka da mali za ka yi magana sai ce ai Allah ne ya kaddara wani ya Allah ya kaddara ba zan iya mali kira gaskiya ya faɗa a ɓangaren irada kauniya inda Allah bai yi nufi ba bai yi irada kauniya ba da ba zai mare ka ba amma kuma akwai irada shari'iyya da ta hana ya mare ka yana da dama kuma ya kasa mare ka amma kuma ya bari shi ne ya yi wasa da shi saboda haka da ya ce maka ai da Allah ba gara ba ba zan mare ka ba za ka ta ah, kuma in yi maka min har yanzu idan kana da karfi ka san wahala zai sha in kana da karfin tuwo don daka shi za yi sai a dinga a hali yayi idan ma baka da wannan ko baka son ka ji masa da yawa za ka kai hukuma a hukunta shi to saboda haka nan inda mala ya ce walau arada hu la ai walau arada imanahu wal tizamahu shar'a Allah la kana zalima amma aradan nan da mala ya ce na nufi walau arada al iradatul kauni an fahimta ko amma idan ta shari'a Allah ya yi nufin haka illa dai so sun gibi ne sun gibi ne kuma dama mutum yana da dama ya karɓa ko ya ko ya yi karba lahum fi dunya khizun da wannan shine halin su hmm? to suna da khizyun ai billun wani kaskanci bil fadihati ta hanyar a kunyata su a gwada musu cewa sun haɗinci magoya bayan su bayan su bayyana musu dukkan abin da ke cikin attaura ba ba su bayyana musu gaskiyar da ke cikin attaura ba wal jizya da kuma ba da jizya ya zama to suna karkashin daular islama sannan kuma za su ba da harajin shekara shekara saboda wato aikace aikacen tafiyar da kasa wanda wannan wani kira ba haka suke so ba shine ma na lahu fi dunya khizyun a duniya suna da fili suna da kaskanci ta a kunyatar da su a bayyanar da suka koya wa magoya bayan su a cikin attaura sannan kuma ga jizya walahum fil akhirati azabun azim sannan a ranar lahira suna da wata irin azaba mai girma wacce ta zace wato kaskancin da za su samu a nan duniya Allah shirya da mu نعم سماعون للكذب سماعون للكذب أكالون للسحت نعم وإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين سو يهوداوا هم سماؤون للكبير سو mutane ne masu yawan saurara wa ƙarya sannan kuma su masu yawan cin haram a subutu din nan da su kone ha ana karanta shi da yi wa haɗin nan wato hasa ɗin nan ɗauri su wa ƙuri'a bi ha, har yanzu an karanta wannan lafazi ko wannan kalma da yi wa haɗin dhamma subuti menene as alharam haram so mutane ne masu yawan saurara wa ƙarya sannan masu yawan cin haram kan risha kamar rashawa cin rashawa eh, jam'i ne na جمع Za a ce رشا ko rusha biyayi saboda ka su masu ce rashawa ne masu cin haram ne domin su a aƙidarsu su yahudawa haramun ne riba ta gudana tsakanin bai bayahudi da bai bayahudi amma halal ne riba ta gudana tsakanin bai bayahudi da wani bayahudi an fahimci saboda haka su a wurinsu su su ne daren Allah dokokin nan da taura ta zo da su ka zo da su ne domin ta fa'idantar da su su an gane abin wannan shi ya sa ma gasan yahuda ba sa tallin addini hmm. ba kamar da nasara suke ba ba da shi su kai addinin su ko ina? su yahudawa suna ga wannan addini ne na na isra'ilawa na yaƙin allah in ka zo kai baban isra'ila ba kace za ka shiga ba za a hana ka kuma ko ka shiga imarka ba kamar na asali ba isra'ila ba amma dai babu ne ba za a kore ka ba amma ba za a kira ka ba kai da baba isra'ila ba ce wai ana maka kallon yahudanci su a aƙidarsu su ne cikakkun mutane duk sauran ƙabilun duniya kama daga mumiyawa da jikunawa da hulali da hausawa da barebari da turawan ingilishi da na jamus da na faransa da na portugal da larabawa da ɗan chinese da yarbawa duka waɗannan an yi su ne saboda hidimar yahudawa su aure su matsayin bayan su mallakan su ne da ubansu ya mallaka musu saboda haka shi bai hude in dukiyarka a matsayinka na mumini ko a matsayinka na bahaushe zai shigo hannunsa ko tsalin na ne ya shigo hannunsa halal ne ko ta hanyar rashawa ko dan sace dukiyar yayi wata dabara ko wani abu dai ba wani matsala amma dan uwansa bai hude haramun ne ya cutar da shi duk wannan dokoki su ne bai shafi sauran mutane ba saboda sauran mutanen su second class su an yi su ne domin musu hidima kun fahimci a gidan yahuda ka wannan shi ne fa in ja'uka idan suka zo maka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma baina domin kai hukunci tsakanin su asali suna da attaura attaura na hukunce hukunce ne kuma har yawar gobe hukunce hukuncen nan suna nan suna hukunci a cikin littafai biyar ɗin nan da ake kira a taura genesis exodus sai menene leviticus sai numbers sai deuteronomy wayannan kafai guda biyar su ne a taura akwai hukunce hukunce hukunce hukuncen nan suna rubuce saboda haka ba sa bukata ma sai sun zo wurin annabi cewa ga dan wansu yi sata ne da hukuncin ko dan wansu ya yi zina menene hukuncin su ma suna da wannan hukunce hukuncin a rubuce wani ya cira wani ido akwai hukuncin su cikin attaura wani ya yanke wani kunne akwai hukuncin su cikin attaura wani ya yanke wani hannu akwai hukuncin su cikin attaura shi yasa Allah ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam fa in ja'uka idan suka zo maka litahkuma bainahum domin kai hukunci tsakaninsu fa kun bainahum in ka ga ma ka musu hukunci aw arif anhu kuma ka ga dama ma ka ce kai ku je ku hukunci ko ai kuma kuna shi ku je kar da bidan ku hukunci in ka haka ma ba wani damuwa malam yace هذا التخيير غير منسوخ عنده واتو غير منسوخ wannan zaɓi da aka ba manzon Allah yana nan har abada har lokacin da Annabi sallallahu ya koma ga Allah kuma sauran musulmi da za su gaji wato matsayin ba da hukunci za su gaji matsayin Annabi na ba da hukunci su ma wannan hukunci yana bin su in Yahudawa suka zo wani ya yanke wa wani kunne ko wani ya kakula wani ido kai a matsayin ka na mai hukunci a matsayin ka na musulmi in sun zo wurin ka kana iya ka musu hukunci ko ka ce ku je ku hukunci da kanku kuma yana da cikin littafin kaza aka ce kaza aka ce wannan wannan zaɓi da aka ba manzon Allah fakum bainahum aw arif anhum ko kauda kai gabanin su ghairu mansur da ayar nan da Allah ke cewa wa anikum bainahum ayar tana gaba cikin suratul maida Allah na cewa wa anikum bainahum ma anzala Allah ما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم إنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون يوا wannan aya da Allah ke cewa wa alaikum bainakum ya manzon Allah kai hukunci tsakanin su su Yahudawa bima anzalallahu da Allah ya saukar wala tattabi awahum kada ka bi sun soyoyin zukatansu wa azarhum kai kaffa kaffa da su ba domin kar su fitine ka an ba ma an zarallahu ilaika game da tashin abin da Allah ya saukar zuwa gare ka har su ja hankalin ka kai ma wata kila ba hukunci da abin da Allah ya saukar maka fa in tawallau idan suka kawo da kai fa alam ka sani annama yuridu Allah an yusibahu bi ba'd al Allah na son kama su ne da wani sashin zunuban su wa inna kathiran min an-nas la fasiqun wallahi dai wa daga cikin mutane fasikai ne wannan aya ba ta soke wannan zafi, wannan zafi yana nan wannan aya da ta ce kai hukunci din nan in ka ga dama ne in ba ga dama ba ko da ga littafin su su hukunci da kansu saboda haka ba la ya ji bulu kuma bai na yin hukunci tsakanin su ba zai zama wajibi a kan annabi ba za ta rafa hukunci ilaina ko akan bamu musulmi idan suka kawo hukunci da babu. لقوله تعالى فإن جاءوك فأكم بينهم أو أعرض عنهم كما يتمكن لكن لا تتركهم على النزاع ko la natrukuhum ala niza sai dai mu a matsayin mu na masu jagorantar gwamnati ko masu jagorantar hukuma ba za mu bar su ba idan jari ja ya bada ya auku tsakanin su idan har abubuwa za su baci bal nahkumu bainahum ko dai mu musu hukunci aw naruddahum ila hakimin mithl ila hakimin mithlihi ila hakimin millati ko ko mu komar da su zuwa ga wani alƙali ko wani masani na addinin su da zai musu hukunci abin da ke rubuta cikin littafin nasu tunda bai zaba da abin da ke rubuta a littafin ba za mu ba su yi ta rikici ba ba tare da mun kawo ƙashin wannan rikici ba وقد اختلف العلماء في الحكم بينهم بحكم Islam. maluman musulunci sun yi saɓani game da matsayin in sun zo a musu hukunci da abin da yake na shari'ar musulunci idza tarafahu ilaina in sun kawo ƙara a gabanmu fi kamsi masail sun yi saɓani yin hukunci da musu yin yin musu hukunci da shari'ar musulunci cikin matsaloli biyar ana iya musu ana iya musu hukunci cikin matsaloli biyar da shari'ar musulunci ko ba za a musu ba matsalolin su ne bil'id game da yan tabawa hukuncin yan tabawa ana yi masu hukunci da hukuncin da musulunci so da shi wadda laƙi da saki wani nikahi da harkar aure wani zina da abin da ya shafi zina wani hiba da kuma abin da ya shafi tafiya falasanku adamu ta'arrubi yawon fiye zance mafi inganci na matsaloli guda biyar ba bukatar musulmi su musu hukunci a kansu a idan su ya so ne abun ya sha ba sai ku ce koma ku je ku hukunci da abin da yake cikin littafi wannan shi ne zance mafi inganci na abin da malamin musulunci suka yi bayani walau tarafa'u ilaina ko da sun kawo kara gaban mu falau tarafa'u ilaina ma muslimin amma kuma cikin wayannan matsaloli biyu idan masu rikicin bangare ɗaya musulmi ne bangare ɗaya su to wannan kan wajabar hukumu ijma'al wajibi ne mu musu hukunci da abinda musulunci ya zo da shi saboda a cikin bangaren ja'in ja'in akwai musulmi a ciki Allah ya ce wa in turid anhum ba an ce idan sun zo annabi an ba shi zaɓi ba ko ya musu hukunci da abin da Allah ya saukar masa ko kuma ya da kai ya ce su je su yi hukunci da abin da ke cikin littafin su wa in turid anhu Allah ya ce idan ka da kai baka musu hukuncin ba falai yadurruka shay'a ba za su yi cutar da kai da komai ba wa in hakanta in kuma ka zaɓi ka musu hukunci da abin da Allah ya saukar maka bainahum to fakun bainahum ka musu hukunci da adalci karka zalunce su inna allaha yuhibbul muqsitin ka sani ya muhammad lalle allah yana son masu adalci ayal adilina masu adalci bil hukmi cikin hukuncinsu su ayi bi allah na ba su lada zai musu sakayyar alheri na'am وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين فلما ما سيهودا يا محمد صلى الله عليه وسلم wa kaifa yuhakkimunaka don me ma za su kawo hukunci gabanka su ce ka musu hukunci hmm? wa indahum at-taurat al-hali suna tare da at-taura ba akwai at-taura tare da su ba at-tauran nan fiha hukmullahi akwai hukuncin Allah cikin ta birraji game da jeje mazinaci ko mazinata wa gairi da wani wannan wannan da aka ce wa kaifa ba tambaya ba ce a'a istifhami ne tambaya abin nan wato kamar nuna mamaki ne nuna mamakin halayensu ko kuna da taura kuna da taura musamman cikin exodus da cikin leviticus hukunce hukunce suna ciki saboda haka don menene su suke da wannan littafi da wannan hukunce hukunce a rubuce su ce ma sai ka musu wannan abin mamaki kenan zuwan su gaban ka don ka musu hukunci gaskiyar lamari lam yarsidu bi zalika ma'rifat al-haqq ba wai suna son su san gaskiya bane da abin da suka yi bal ma huwa ahwanu alaihim su suna neman sauki sauki ne hmm? sun sa abin da ke rubuce a cikin attaura wanda ya kwakule wani ido za a kwakule masa ido wanda ya kashe wani za a kashe shi wanda ya yanke wa wani kunne za a yanke masa kunne wanda ya zina za a kashe shi hmm? duk sun san wannan saboda haka suna so ne kila ko za su ji sauki sauki a wurin ka yanzu a ce a ah, to wanda ya zina za a masa za a masa yan bulala ko za a dan daure shi na wata biyu ko wata uku abinda suke nema kenan ba wai alheri suke nema ba ai lam yaktubu bi zalika ma'rifatan lahi bal ma huwa ahwanu alayhi da suke nema ke thumma yatawallawna ay yariduna an hukmika al-muwafiq li kuma inda za ka zo ka ce musu ga hukuncin da za ka musu matuƙar in sun hukuncin ya dace da abin da ke rubuce a cikin littafin su za su yi watsi da maganar ka kai ma za su koma su kyale saboda haka sauƙi suke nema wa kansu da suke zuwa gaban ka alheri suke nema ba asalin hukuncin suke nema ba a suna nema da samu abin da yake sauki hukuncin da zai zama sauki sauki akan hukuncin da ke rubuce cikin hattaura ai min ba da zalika ko wa ma ulaika bil mu'minin da irin wannan hali nasu waɗannan ba zaman mu'mini ba ba mu'mini bane na'am إنا أنزلنا التوراة بها هدى ونور نعم يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا بما استحسنوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء نعم لا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون التوراة تنا تنا hannayensu sa'annan kuma zo ce wai ka masa hukunci neman sauki kawai suke yi ba saboda Allah suke yi ai inna anzalna taurata lalle mu mun saukar da taurata fiha hudan a cikin attaura akwai shiriya abinda zai shiryar da mutum ya bin da shi min ad-dalalati daga bata wa nurun a cikin attaura akwai haske ai bayanin lil ahkam akwai bayanai dake-dake na hukunce hukunce a cikin attaura attauran nan ya hukumu biha annabiyuna min bani isra'il annabawan banu isra'il da attaura suke hukunci alladhina aslamu ay qalu lillahi annabawan nan da suka yi kauya ga Allah ciki da waje da asara suke hukunci hmm? da attaura suke hukunci lillazina hadu ga waɗannan da suka ce mu yahudawa ne da attaura suke musu hukunci ba su kadai suke hukunci da attaura ba rabbaniyuna har ma da manya-manyan maluma hmm? rabu babban malami ko wannan shi ya sa kamar da muka faɗa shekarun jiya wancan yahudawa suna kira annabi Musa Moshe rabbenu Moshe rabbenu annabi Musa shi ne babban malami Ta rabbi cikin maluma yahudawa aka ce rabbi wani rabbi ne wato babban malami ke annabawan banu Isra'il da attaura suke wa banu isra'ila hukunci su ma rabbi rabbi manya-manyan maluman yahudu eh, isra'ilawa su ma da attaura suke hukunci ne mana ya kuma biha nabiyuna wa ya kuma biha rabbaniyuna alul ulama'u minhum maluma daga cikin abin nan isra'ilawa wal ahbar da kuma ma matsakaitan maluma habru malami amma girmansa bai kai abin nan rabbi ba an fahimta ai bi ma ai bi sababin ladhi min kitabillah saboda dalilin abin da aka ce su kiyaye su haddace su tsare na littafin Allah ya sau da uhu da aka ba su ajiyar sa su kiyaye shi ai istahfazahumullahu iyyahu wato saboda littafin nan da Allah maɗaukin sarki ya ɗora musu kiyaye shi tsare shi haddace shi wattauratu shi littafin attaura wakila hifzuha fi ainihin a war rabbaniye an jingina kiyaye shi da tsare shi da kare shi an jingina shi gawa ko an sanya shi a ina a hannayen al'ahabaru ahbaru war rabbaniyun manya-manyan maluman su da matsakaitan maluman su da kilafin qur'an sabanin alqur'ani shi alqur'ani kam fa inna allaha huwa tawalla hizzahu allah da kansa ne ya jibinci tsarin shi bi qawlihi da madarsa inna نحن نزلنا الذكر إنا da yake lalle mu mu ne muka saukar da alkur'ani kuma mu masu kiyayewa ne gare shi falidhalika wannan shi yasa canji canji da jirgitarwa ya zama da abu mai sauki ga attaura domin an jingina tsare attaura ga rabbi rabbi da ahbar na maluman isra'ilawa saboda haka aka cancanta abubuwa kowa ya abin da ya ga dama zai zai da ya ga dama zai ci amma alqur'ani ba yadda za a canja shi domin Allah da kansa ne ya yi lamu wato ya dauki ne ko ya lamu ya yi lamunin menene kiyaye shi alqur'ani ina ga lokaci yayi sannan abin da ya rage mana na da yawa haka ne muna ya karasawa to wa kanu alaihi shuhada su annabawa da suke hukunci da taura da rabbaniyun da suke hukunci da taura da habar da suke hukunci da taura wa kanu alaihi shuhada sun zama to masu shaida akan annahu haqqun cewa taura gaskiya ce ko gaskiya ne wa annahu la yubaddalu wato cewa ba za a canja shi ba haramun ne a canja shi yana ne a gaban nan da masu abin nan ai ruka ba ko to wato halin suna masu lura da shi alqur'ani ya Allah ya baddala don kada tikitar da shi aikin da aka sa su yi kenan ayar rabbaniyun wal ahbar aikin su shine tsare alqur'ani tsare tsare at-taura kada jirkita at-taura amma kuma hakan bai bai samu ba fala takshawun nas saboda haka ya ku maluman yahudawa ayyuhal yahud kada ku tsoraci mutane a ce dama kun jima kuna gina magoya bayan ku kan abin da yake ba hakika ba kan ta ma'ana na at-taura a yanzu kuma ku kasa ba ku gyara inda yanzu gashi ana ga muku mu ku a turo manzo da yake bayyana ko kuma yake bayyana a turan ku gyara kar ku ji kunya kar ku ji kunya mutane kar ku ji tsoron su fala takshawun nasa kar ku tsoraci mutane ayyuhal yahudiya ko yahudawa fi izhari ma indakum cikin bayyanar da abin da ke tare da ku ko gare ku min na abi muhammadin na sifofin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam warradi da hukuncin jefe mazinata wa gairi ma da wannan wakshawni ku ji tsoro na ni in ji Allah fi kitmanihi cikin boye wannan gaskiyar dan don kana azabtar da wani wala tashtaru ay tastabdilu bi ayati kada ku musanya wato ayoyi na da tamanan kalilan da wannan tamani kadan dan tsare mutunci a idanun magoya baya a ce tun da mun ji ba muna gaya musu annabi ƙarshen na ajo da zai zama to bai isra'ili ba wata kabila ba amma kuma za a ce balarabe ne saboda haka wannan annabi kariya ne ko warware wannan kada ku ce za ku ji kunyan warware wannan kar a ga ƙimar ku ta ta zo a in kun haka kun sai da gaskiya kenan kuka ɗauki ƙarya gaskiyar da fa'idar ta ke da yawa ba iya ƙaryar da kuma yar fa'idar na lokaci kaɗan ne kawai na fita kunya na wannan lokaci kaɗan sannan ku sake faɗawa babbar kunyan da ba da iyaka gobe kiyama wa man lam yahkum bima anzala Allah duk wani wanda bai hukunci da abinda Allah ya saukar ba fa ulaika humul kafirun to waɗannan su ne kafirai ina ganin za mu tsaya ko to alhamdulillahi rabbil alamin na ga ba amsa tambayoyi sai Allah kai Allah ya taimake mu nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta da nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu yi ikon binta